ba su babban wanda waɗanda su suna jin wani su sun yi ko da kwanan a yau wani kuma sun saba jin yana gabatarwa da mazaje na nan wannan wajen karatu malam Abdulkasim bin Umar wannan shine sunansa wannan ana mallaka bisa Abu Ammar wannan malami yana ɗaya daga cikin malaman da muke alfahari da su a Kano. Allah ya sani yanzu kusan wannan masallaci ko in ce wannan unguwa ya kamata mu gode wa Allah da muka samu karbuwar a neman ya zo ya gabatar da wannan wa'azi a wannan wajen domin yana ɗaya daga cikin du'at du'atul kibar yana ɗaya daga cikin manya-manyan masu da'awa na Kano a yanzu wanda da yawa irin wayannan wajajen sukan so Allah ya musu bewar ya je ya gabatar da duk abin da Allah ya ba shi na bewa na daga wa'azi amma ba samu kamar haka ba saboda haka mu da muka samu sai mu gode wa Allah kuma sannan malam yana gabatar da karatu a majalisai kuma wa'azi a wajaje cikin Kano da wajen Kano duk da haka irin wannan naku na mata da na maza da masallacin da makarantu da makamantan irin waɗannan malam ya saba ga kashe irin waɗannan muhadarat saboda haka nan yau ga shi Allah ta'ala ya kawo mana shi zai gabatar da goron sallah kamar yadda aka saba duk karshen wata a gabatar da wa'azi to wannan watan ta zuwa karshe kuma ga shi a cikin sallah ake kwanci bayan sallah to sai zama ya yi daidai da goron sallah shi ya sa malam zai gabatar da na maza da na mata amma Allah da iko nakun na mata goron sallar sai kuma shi za a fara gabatarwa a gabatar da maza duk da haka wannan goron sallar da malam zai gabatar in one ko in ce adres kan abin da za a yi bayani a kan sa ne matakan matakan mallakar miji matakai na mallakar miji a kan sa malam zai bayani don ta muna roƙon Allah ta'ala ya sa a yi shiru a bada haɗin kai wajen yayin da malam yake bayani kowanne ya san kowace ta yi shiru su bi idan har wata tana buƙatar yaro zai same ta ta iya dan fita waje ta je ta kwantar da hankalin yaron kafin ta kawo wannan kenan sun da haka da Allah wanda suke cikin masallaci da ma wanda suke cikin masallaci gaba daya muna neman haɗin kansu yi shiru su yi fita malam zai faɗa iyakaci inda tambaya sun yi kokarin rubuta ta a nufi ta hannu hannu har ta iso wajen mai karanta tafiya kafin a kare wannan lafta ko kuma ta muhalla. Sun haka za mu fa a malam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 أسعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيامنا الشدة لوطي شوال هجراء من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبدا لبدا لكن له wanda ya daidai da shirin biyar da watan takwas dubi da sha biyu mun haɗu a wannan matsalaci mai alfasha masjidu abi bakar mistifi domin gabatar da muhabara ga 'yan uwanmu mata